Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Nishaɗantar da al'umma, tarbiyya ta gunzuma, yara da manya har sama. tsofaffi nake nufi ko taho mashige gidan da ku zo muje har manya ku zo

rana. Kai wata rana Aisha, Aisha, Aisha. Gidan gizo ne gidan gizo. Yarara. Yeye. Yarara. Yeye. Yarara. Yeye. Yarara. Yeye. Mata. Maza. Bibango, bibango. Asha, bibango. Bango bango, Aja Bibango. Bibango Bibango. Aja Bibango. Gani kamar a gama na amma babu dama. Bibango Bibango. Aja bango. Odi odi. O. Oh. Odi odi. O. Oh. Baban Lahadi oh. oh. ta ce a wara oh. a gaishe ku. Yara yara. Kamar yadda kuke gani da farko dai salamu alaikum. Ina kwanan ina yinin ku kai. Lafiya. Lafiya. Kowa ya zo lafiya. Lafiya. Lafiya ta ku lafiya. Lafiya. Ita ma lafiya kalau din lafiya. Lafiya. Kafin in fara cewa komai kun san mahaifina ya rasu ba ku yi min gaisuwa ba. Ya hakuri. ya hakuri da godiya ku ce Allah ya gafarta masa. Allah ya sa yana tare da manzon Allah. To bayan haka a yau gashi mun yi baki. Abokanku ne dama kun san su, amma yau wakilai ne suna wakiltar dagaci 'ya'yan dagacin garin nan. kuna ji na ko eh. sun zo su ma su cuɗanya da ku tun da dama mai gari shi ya ba da umarnin cewa a raya wannan al'ada saboda haka su ma sun zo a raya tare da su da Allah ku ba su tafi ku gangada musu ba ku sake suburbuɗa musu zabi ku sheƙe su da tafi ku kankaɗe su da tafi yawwa to a yau kafin na je abu na biyu zan fara abu na farko ba zan fara da komai ba illa tatsuniya yau kun san tatsuniyar da zami a'a tatsuniyar gizo da koki to yau ba da kokin ba ne yau gizo da ɓaure ne kun san ɓaure eh. kowa ya san ɓaure eh. akwai shi a gonakin ku ko eh. to ɓaure wani abu ne da ake shuka shi a gonaki yana da zaƙi bishiya yake yana da zaƙi kama a ce mangoro to shi kuma sunansa ƙaure to ana nan ana nan wani sarki ne ya shuka wannan ɗauran ƙatotowar gona ya shuka shi ƙaure yana nan yana fito ya fito yana girma yana girma yana girma ya fara 'ya'ya yayi 'ya'ya suka nuna lugub ana ji na eh. ana ji eh. suka nuna lugub da kayo wucewa ta kusa da gonan ma za ka rinka jin kanshi ka rinka jin kanshi ka rinka jin kanshi ya isa a cire saboda haka sarki kuma baya so duk wanda zai cire masa ya sha saboda haka ya rinka tunanin waye zai cire masa sai sarki ke tara mutan gari ga baki daya aka je ya sa me yayi kuwa ya tafi yana Eh, kuwa jama'a, me gari ya aiko ni, ya kuma ya aiko ni, ya ce yana neman kowa a fada, da an yi sallar la'asar. Shi na ana yin sallar la'asar fada ta cika, fada ta cika il, sarki ya tashi. Bayan ya gai da mutan yake cewa, ina so ne a je gona ta ta ɓaure a ciro min amma kuma ba na son wanda zai cire ɗin ya sha mun ko ƙwaya ɗaya ko ɗan ko ɗan haka irin ɗan haka ɗin ka yi haka irin ka ɗanɗana ɗin nan ya ce ka a yi amma duk wanda ya cire bai ɗanɗana ba kun sa abin da sarki ya ce zai bashi? a'a ashe auren yasa

eh kamar wannan wata zangaɗiya mai fara kamar wannan shi kenan sai kowa ce a ah, mu dai ba zan iya ba mu ba zan iya ba ni ba zan iya ba ni wannan ko aka ce ba zan iya ba kun san waye ce sai gizo ya ce ayya baka na shaya ni zan iya kun san tsamin baki yake shi kenan aka ce zaka iya zaka iya zaka iya zaka iya ka yadda ka je ba za ka sha ba eh. yara yara eh. a saurara banda surutu ko tashin tafiya ta ah. zan tafi ah. na to shikenan sai gizo ya ce to shikenan aka sa rana gizo ya tashi ya je ya dau jallansa ya dau jaka ya saka jallo ya dau jallo ya tsinken sa na sakace kun san jallo ne ko a nuna min jallo to ya zuba sa a ciki ko ruwan dadi ne ko ruwan zartsi ne hmm. ya zuba da ya tafi gonar sarki shikenan ya je ya hau ya fara hawa bishiya yana ma hawa ma bai fara ma bai fara jowa a ƙasa ba yana hawa dama da yaka yaka ka ji fushi fa da aka ce fa kai ya ci um, da ya ji mutane sai fara sai ɓoye sai fara ni ba na son wannan warin fauran ma ni ba ina shan wannan wayin fauran ma ni wayi ma yake yi amma da zarar mutane sun wuce sai ka ji Kuna jin kun ji kanshin ko? Sai ya jefa in ya jefa ya ci in ya jefa ya ci har da ya gama. Ba wanda yake ganin sa duk mutane suka dauka bai ci ba aka tafi ana kai gida yayi kokari. Kaga ba wanda zai iya shi gashi ya ci. Ya tattara ya tattara ya samu buhu ya zuba ya loda abu sai da ya buhu wajen buhu wajen dubu nawa. Gizo kun san kafofi ne da shi. ƙofofi ne da shi wajen kafa ta kai bakwai ya rataya akan kowace kafa ya ɗauka ya tafi gidan ya tafi gidan sarki yana zuwa ya tafi ya ce ranka ya daɗe gashi na gama ka gama ka gama baka sha ba dama muna gaya muku ya tafi da jallo ko eh, sai da da tsankin sakace sai ya sa ya sakace ya sakace ya koransa duk ba alama bai ci komai bai kuskure bakinsa ya kuskure ya yanki ma ya asuwaki ya dirza ya dirza ya firzar ba komai a bakinsa kamar kamar bai ci ba shikenan kawai ya je aka dogara suka ce wangale bakin ka wangale aka ga ba komai aka ce eh ya je kenan aka ce to a ah, ayi amarya lahu a gare ka shikenan aka yi biki in ga muku aka bugo invitation din bikin daurin auren gizo da yan sarki aka yi biki bidiri birede aka kida aka yi wane aka yi wane ne aka hada shi da gara aka dau amarya aka dora ta akan doki aka tafi da za a kai wa gizo gizo kuma kun san gidan gizo ya yake dai ko kun san gidan gizo shi ba gini ba ne wata yana ce haka haka haka haka haka haka haka haka haka haka to a nan da za a je wai a sa masa amarya kun ji dan rainin hankali <laughs> shikenan zaka tafi ana tafiya ana tafiya ashe ashe ashe wata yan tsuntsuwa tana laɓa wata kuciya ta gan shi gizo yana can ga muku ya sa ya share gida ya sa gizo yan uwansa an share gidan an gyara shi an ƙara masa yana jiran amarya ashe yan tsuntsuwan nan ta gan shi shine sai kawai sai da ta ga an taho sai ta tafi ta hau kan bishiya daidai inda za su wuce sai ta fara waka ta ce kai gizo kai gizo a can ka ci ɓauranka haka manto jallanka, haka manto jallanka, kai gizo kai gizo a can ka ci ɓauranka, har ka manto jallanka da ka canka suka ce sai 'yan kai kunji kunji wata tsuntsuwa tana a kuɗa mu ce da ku yabu da ita shirman banza take da Allah ku rabu da ita hukan wofi take a mu ga za mu ji abin da take cewa mu tsaya mun ji uwa tana wani waka mai amfani sai ta saka zaje kai gizo kai gizo a can ka ci ɓaurenka har ka saka ce bakinka har ka manto jallanka kai gizo kai gizo a can ka ci ɓaurenka har ka saka ce bakinka har ka manto jallanka kai giza kai giza a can ka ci koranka har ka ka ci cafakinka har ka manto jallanka kai iza kai iza yace a ah, ku da mu ji mun ji abin da aka ji yace shirme yace a ah, wallahi eh wallahi ba zai ba mun ji mun ji mun ji a koma a gaya sarki aka koma aka gaya sarki aka ce ga abin da aka ji tsuntsuwa take a ce a haka ne da tsinken a ce haka yi yo mun gane mun gane mun gane an fa aka fasa gizo yana can yana ta jira yana ta jira yana ta jira aka yi masa amarya ya ji shiru yana ta jira shi da ya haɗu zuciya mutuwa yayi eh, me yayi shi dai ba gizo ba amarya ba gara ba ma lada ladansa ya ci a ciki a ɓauren nan saboda haka kun ga ana a ƙarshe ya ci amana ne ko wannan tatsuniya tana koya mana cewa giza ya ci amana kenan ba kyau cin amana ko da kyau kun ga a ƙarshe giza ya yau, kansa bai samu mace ba da ya samu kun ga da bai ci ɓauren nan ai ai ai kun ga za a kawo masa amaryarsa wata kilma kuma a haɗa masa ma da fauran a bashi a ce gashi nan ya ce amma kaga da aka gwada ya ci amana ko saboda haka za ba kyau cin amana. Ku saurara duniyar ɗan auta TV abin kalla dan nishaɗin kowa dangi.